shugaba buhari zai yi taron gaggawa da majalisar magabata ta najeriya kotun kolin najeriya ta dakatar da babban bankin kasar da aiwatar da wa'adin amfani da tsofaffin kuɗi rundunar 'yan sanda ta kama 'yan jaridan boge a jihar kano a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin man fetur na najeriya ya ware wa idman man fetur kai tsaye domin sauƙaƙa sa a labarin ƙasashen ƙetare kuwa akalla mutane dubu goma sha shida ne suka mutu bayan girgizar ƙasa a ƙasashen turkiya da siriya a labarin wasanni kuwa sabbin 'yan wasa sha shida ne suka fara yi wa chelsea wasa a bana masu kallon mu barkan mu da sake saduwa da ku ana faɗin ɗan tv sashen hausa a tare da mutanen turai. shugaban ƙasar muhammadu buhari zai jagoranci wani taron gaggawa na majalisar magabata ta ƙasar a ranar juma'a mai zuwa goma ga watan fabrairun wannan shekarar ranar da aka sanya wa'adin daina amfani da wasu daga cikin manyan takardun kuɗin ƙasar taron zai tattauna ne akan matsalolin da kasar ke fama da su a yanzu da suka hada da karancin man fetur da na kudin kasar da matsalar tsaro yayin da kasar ke fuskantar babban zaben ta da za a yi ranar 25 ga watan wannan ga wannan watan na fabrairu halin da kasar ke ciki na waɗannan matsaloli musamman karancin naira da kuma matsalar mai sun sa an fara zanga-zanga a wasu sassan kasar da dama majalisar magabatan ta hada da shugaban kasa da mataimakinsa da sakataren gwamnatin tarayya da tsofaffin shugabannin ƙasa tsofaffin manyan alƙalan ƙasa da kuma shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai da gwamnonin jihohi 36 da kuma babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na ƙasa. rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wasu mutane biyu da ake zargin 'yan jarida ne na bogi da yin amfani da takardar shaidar karya a unguwar sharaɗa a karamar hukumar kano wakiliyarmu jamila ibrahim dosara na dauki da karashin labarin a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa ya fitar a ranar laraba ta ce an samu rahoto daga manajan plaza da ke sharaɗa kwatas cewa mutane biyu sun siya buhun shinkafa a kan naira dubu talatin da uku inda suka musu transfer bogi da samun rahoton kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp mamman dauda ya umarci tawagar 'yan sanda karkashin jagorancin sp abdulrahim adamu a yankin sharaɗa da su kamo masu laifin nan take rundunar ta zarce zuwa wajen da lamarin ya faru inda ta cafke mutanen biyu a lokacin da suke ƙoƙarin tserewa mutanen sun hada da mujahid kabir mai shekaru talatin da haihuwa da kuma abba imam mai shekaru talatin A binciken da ake yi, an gano waɗanda ake zargi ɗauki da katin shaidar na ma'aikatan Vision FM. A binciken farko, waɗanda ake zargin sun amsa cewa sun je gidan rediyon Vision FM Kano, inda suka sace katin shaidar ma'aikata guda biyu, tare da yin kwafin bogi mai ɗauki da sunayensu da hotonsu. Sun kuma yi kirarin cewa sun je sharaɗa kwatas, suka sayi buhun shinkafa sannan suka yi cinikin ƙarya da kashiyan. Ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim Dusar labaran SVTV. Kotun kolin Najeriya ta dakatar da gwamnatin tarayya daga aiwatar da wa'adin amfani da tsofaffin takardun kuɗin ƙasar. A baya dai babban bankin Najeriya ya saka goma ga watan Fabrairu a matsayin ranar da za a daina amfani da tsofaffin takardun naira dubu ɗaya da ɗari biyar da kuma dari biyu da aka sauyawa fasali. Jihohin arewacin ƙasar uku waɗanda suka haɗa da Kaduna, Kogi da kuma Zamfara. suka shigar da karar a gaban kotun kolin kasar suna bukatar kotun da ta hana babban bankin kasar aiwatar da wa'adin a hukuncin wucin gadi da suka yanke alkalan kotun bakwai karkashin jagorancin mai shari'a john okoro sun dakatar da gwamnatin tarayya da babban bankin kasar da sauran bankunan kasuwanci daga aiwatar da wa'adin goma ga wannan watan kotun ta kuma ce dole ne gwamnatin tarayya da babban bankin kasar da kuma sauran bankuna su jingine batun aiwatar da wa'adin har zuwa lokacin da kotun za ta yanke hukunci game da lamarin a ranar 15 ga watan fabrairun wannan shekarar gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya sun yaba da hukuncin da kotun koli ta yanke na dakatar da yin amfani da tsofaffin kuɗi na naira a ranar 10 ga watan fabrairun wannan shekarar tare da gargaɗin babban bankin najeriya da gwamnatin tarayya da su mutunta umarnin kotu. gamayyar kungiyoyin ta kuma yabawa gwamnonin jihohi 36 da suka tsaya wa al'ummar najeriya kan mawuyacin halin da babban bankin ya jefa a 'yan kasar kungiyar a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunta abdulaziz laman ya fitar ta koka kan yadda shugaban kasa muhammadu buhari wanda masu kada kuri'a a najeriya suka amince da shi a shekarar 2015 ya kamata ya yi maganin wahalar da suke ciki ya kara da cewa a shekarar 2015 masu kada kuri'a a najeriya sun amince da buhari ya jagoranci al'umma ta hanyar da ta dace da kuma fitar da su daga kangin da suke ciki zuwa nan gaba Ƙungiyar ma'aikatan bankuna inshora da ma'aikatan kuɗi ta yi barazanar janye ayyukan mambobinta a faɗin ƙasar sakamakon hare-haren da ake kaiwa wasu bankunan kasuwancinsu. Har ila yau ta ce ba za ta dakatar da janyewar ba har sai an magance hare-haren da ake kaiwa ma'aikatanta tare da tabbatar da tsaro. babban sakataren kungiyar muhammad sheikh a cikin wata sanarwa a ranar laraba ya nuna rashin jin daɗinsa game da hare-haren da ake kai wa ma'aikatan banki a bayan nan ba tare da kariya daga jami'an tsaro ba mr sheikh ya yi kira ga gwamnatin tarayya da babban bankin najeriya cbn da masu ruwa da tsaki da su jajirce wajen kawo ƙarshen wahalhalun da ake samu sakamakon sauyin fasalin kuɗin ya kuma roƙi 'yan najeriya da suka kasa samun kuɗaɗensu da ke ajiye a bankuna da su ƙara haƙuri don haka ya yi kira ga babban bankin najeriya da ya sake duba manufar cire kuɗi wanda ya shafa harkokin kasuwanci sama da 200 a najeriya ministan kwadago da ayyukan yi na najeriya chris ingige ya ce an kammala komai da komai domin samar da sabon tsarin mafi karancin albashi a najeriya nan da watan mayu na shekarar 2024 ministan wanda ya bayyana haka a jawabin da ya gabatar a abuja wajen taron wakilai na ƙasa karo na sha uku na ƙungiyar kwadago ta nlc ya kuma gargaɗi ƙungiyar da sauran ƙungiyoyin su daina shigar sha'anin gwamnati da ƙoƙarin tilastawa gwamnati ra'ayinsu akan abubuwan da suka shafi naɗin mukamai ngige ya zargi ƙungiyoyin kwadago da saba dokar da ta kafa wadda ta zartar da cewa dole ne duk sabbin shugabanni da aka zaɓa su halarci bitar sanin makamar aikinsu. su a cibiyar nazarin harkokin kwadago ta ƙasa ta michael imudu ministan ya ce samun wannan horo zai sa shugabannin kwadago su samu ilimi da kwarewar da ta dace ta yadda za su zama kwararru a harkar mu'amala ta kwadago a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa jihar dilalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya Ibman ta ce mahukunta kamfanin man fetur na Najeriya sun warewa mambobinta man fetur kai tsaye domin sauƙaƙa karanci. Mr. Chinedu Okoronko shugaban kungiyar Ibman na ƙasa ya tabbatar wa manema labarai haka a ranar Talata a jihar Lagos. Mr. Okoronko ya ce an bayar da umarnin ne bayan wata ganawa sirri da shugabannin kungiyar Ibman da kuma gudanarwa kamfanin na NNPC suka yi. ya ce taron ya yanke shawarar cewa 'yan kungiyar ta ipman su rika lodin mai a nipcon da mrs da sauran ma'ajiyar lodi ya ce taron ya yanke shawarar cewa 'yan kungiyar ta ipman su rika lodin mai a nipco da mrs da sauran ma'ajiyar lodi haka kuma hukumar ta npl ta tabbatar da cewa an fitar da samfurin zuwa ma'ajiyar kayan domin su yi lodin gaggawa daga 'yan kungiyar a labarin kasashen ƙetare kuwa mutane dubu goma sha shida ne ake sa ran sun mutu kawo yanzu bayan girgizar kasar da aka yi a ranar litinin a kudancin turkiya da kuma arewacin siriya idan babu matsugunni ruwa man fetur ko wutar lantarki kungiyar lafiya ta duniya na fargabar waɗanda suka tsira da yawa za su iya rasa rayukansu rahotanni sun bayyana cewa akwai hatsarin sake akwar iftila'i na biyu wanda zai iya haifar da rasa rayuka ga mutane fiye da na girgizar kasar ta farko haka zalika masu aikin ceton na ci gaba da aikin su mai dorewa amma fatan su yana dushewa ga mutane da yawa da har yanzu ke makale a ƙarƙashin baraguzan ginin a labarin wasanni kuwa kimanin 'yan wasa 16 suka yi wa chelsea wasa a karo na farko a kakar shekarar 2022 zuwa 2023 kenan an doke tarihin 'yan kwallo sabbi da yawa da suka yi mata ta maula a karon farko a tarihin da aka kafa a kungiyar a shekarar 1909 sabbin 'yan wasa enzo fernandez da noni maduke waɗanda suka buga karawar da chelsea ta tashi babu da babu da fulham a premier suka cika 16 jimilla a bana a kakar da 'yan wasa da dama da suka fara bugawa chelsea kwallo ita ce a shekarar 1905 zuwa 1906 kuma su ne waɗanda suka fara yi wa yi mata ta mola sabbin 'yan wasa 28 ne suka fara yi mata wasa a kakar shine tarihin da take da shi kawo yanzu masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen labaran na gidan talabijin na standard voice amma kafin na salama da ko ga bitar muhimman kanin labaran shugaba buhari zai yi taron gaggawa da majalisar magabata ta najeriya kotun kolin najeriya ta dakatar da babban bankin kasar da aiwatar da wa'adin amfani da tsofaffin kuɗi rundunar 'yan sanda ta kama ɗan jaridar boge a jihar kano a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin man fetur na najeriya ya ware wa idman man fetur kai tsaye domin sauƙaƙa karancinsa a labarin ƙasashen ƙetare kuwa akalla mutane dubu goma sha shida ne suka mutu bayan girgizar ƙasa a ƙasashen turkiya da siriya a labarin wasanni kuwa sabbin 'yan wasa sha shida ne suka fara yi wa chelsea wasa a bana a madadin kowa da kowa musamman da suka tsaye kwamfi waɗannan labarin ɗaya da ke ce da kusa injinin Música